Hira da abincin Allah duka sun tabbata ga fiyayyen annabi da tarin Allah mafi girma ɗaya eh, mafi daraja a cikin layin da Ubangiji ya halitta saboda a sami wani abun halitta da ya karamci irin nashi kafintaccen annabi da ya buwa ya fi kowace siffa ya san komai an tafi sanin manzan Allah ya faɗi komai an kasa faɗin annabi ya ji komai an kasa jin manzan Allah ya nuna komai an kasa samun abin da ya nuna annabi ga shi dai kamar shi sai ka matse shi za ka gaba ba shi bane kamar yaya ga shi kamar shi amma sai ka matse shi za ka ga abin da kake kallo wani abu ne da muradin abin kallon shi kuma wani abu ne da annabi ina ma za a yi shirka annabi idan da annabi yake kallon Allah da shi daban da idan da bayi suke kallon Allah ce yadda annabi yake kallon ubangiji ya bambanta da wani annabi yake kallon ubangiji don haka irin saƙon da annabi yake karɓa daga Allah wani annabi bai isa karɓar irin abin da annabi ke wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya danna shakuwar da ba wanda ba annabi bai na kasar manzon Allah ko wani ne shi da ya kai da isa da daraja yana kasar annabi saboda duk wata isa da girma tana ɓoye ne cikin musulunci yana da isa ko matsayi ƙarshensa musulmi ne haka ne ko ba ka bane duk mutuncin ka in ba musulmi ne kai ba musulmi mutunci yana da amfani duk kyautar ka in ba musulmi ne kai ba kyautar tana da amfani hakurin ka in ba musulmi ne kai ba hakurin na da amfani babu to shi kuma musulunci ba a zama musulmi sai an yadda da wa ashhadu anna muhammadu sai an yi imani da annabi sai a zama musulmi kamar ana gane abin da na faɗa duk wani mai girma musulmi ne haka ne bai zama musulmi ba sai da wa ashhadu anna muhammadu rasulullah to ta yaya za a samu irin annabi ta yaya za a samu san annabi shi yasa ya ce a id nazaran fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yansha wala ƙara kallon ka cikin halitta da kyau za ka san irin annabi bai faru ba irin annabi kuma ba zai faru ba shi kana cewa Allah ba sai shi la ilaha illallah da wa ake cika ta Muhammadu rasulullah daga shi kuma sai shi me wani irin girma da in yayi gaba ko da zaki a babu sai dai a ce a jawo lafiya annabi muhammadu annabi ya tafi to shi kenan kawai ya tafi waye babba manzon Allah ba a cewa annabi babba ga wani dan babba babba a'a annabi babba kawai wanda ba shi ba yaro kare da gaske wa kullu kabirin indahu lasagir duk girman mai kima a gaban annabi dan tamafi ne dan kankani ne saboda annabi ya je inda bai je ba annabi ya san abin da bai sani ba annabi ya samu abin da bai samu ba an ba shi abin da ba ba shi ba ya riska abin da bai riska ba Allah ya so annabi san da bai wani ba ya kai annabi inda bai kai wani ba ya girmama annabi girman da bai ba wani ba ya kare annabi yadda bai kare wani ba ya kai annabi yaki bai kai wani ba ya ba shi kudin aljanna bai ba wani ba ya hau furasa da sirri wani bai hau ba ya yi rahama don shi ba yi wani rahama za a ce gari ne kowane girma yana cikin ajinsa wani baya shi a wani baya hawa mun abubuwa hanya mata nan in aka ce addini magana ake da magana daga lokacin da ka ambaci sunan annabi ba magana ake ta bayi ba sarkin bayi ma ta jawo hankalinsu in gaya muku wani abu in gaya muku wani abu kun yi alkawari za ku shiru kun yi alkawari ana faɗar annabi ba a shiru kuma ba a cewa a shiru ba a surutu kuma ba a cewa a shiru sallar juma'a yau juma'a ko idan liman na hudu ba wanda ya ce zai shiru in kana surutu to shi bai ladan juma'a ba kai da surutu ba wanda ya ce kai shiru to ya kuma ana faɗar juma'atul lahi a'ala muhammadin juma'ar Allah ba mu girma sirrul jannati wa dalilul jannati allazi khala bi qawlihi ala al-ashir dan ne za a tare kiyama ta an halice ka ne so ake san darajar annabi kawai na? manufar Allah a kan bai su san darajar annabi wannan ya sa sai a ƙarshe sai annabi ya zo bai zo farko ba inda ya zo farko wani annabi za a ƙarfi ruwa wani annabi za a ƙarfi ruwa ana cin gyaran annabi ne ya taɓa ce ba haka ba sai ya zama a ƙarshe wa khataman nabiyyi sai Allah ya rufe daga shi daga annabi ba wani annabi shari'ar annabi sai ta shafi shari'a yau wata shari'a in ba ba abin jefarwa ce addini shi ne addini manzon Allah a gurin ubangiji inna dinin lillahi al-islam musulunci shi ne addinin Allah ɗazu ma da yake magana a kan mujiba ban so ya tafi ba ban so ya tafi ba saboda akwai abin da kullum muke so al'umma su rai annabi ya bambanta da wanda ba shi ba annabi ya bambanta da wanda ba shi ba in annabi ya sa riga wani ya sa riga to ka gane irin rigar annabi ba irin rigar wanda ba shi ba ce irin takalmin annabi bai daidai da irin takalmin da wani sa rawanin da annabi nada bai kamata rawanin da wani nada ba maganar da annabi ya yi ba ta yi daidai da wacce ba annabi ne ba abin da annabi ya nuna ba zai kamata abin da wani ya nuna ba abin da annabi ya tabbatar ba wanda zai tabbatar da abin da ya annabi duk da abin da ya ce cikin littattafai na tarihi da littattafan da suke bayani a kan mulmula cewa lokaci za su ba. akwai wani littafi ba gaba ɗaya shi ne shata da Allah ni kuma ina yin annabi ba ga na yake annabi ba na yake shi annabi ya isa ne kawai kun fahimce ni kuwa annabi ya isa ne in aka ce mu'ujiza da ake magana ko mu'ujiza kalma ce ta larabci a jaza ya ajizu ajizu da ijazu gajiyawa shi ne tsoho wanda ya tawo ya ce ne tsoho gajiyayye wanda ba zai iya abubuwa da yawa da yara masu su ita kuma mu'ujiza ana ba wa annabi da ne don da taimake shi wajen tabbatar da ruwarsa ko risalarsa ma'ana kayan aiki ce da Allah yake hako manzo da ita ya zo da ita lokacin da al'umma suka karya ce sai ya yi musu mu'ujiza ya yi abin da ba za su iya ba don su tabbatar da shi ba irin su ba ina ba ta gani to idan har wannan ne mu'jiza ga ya mun wani abu na annabi da wanda zai yi na'am ba shi shi kuma sun annabi mu'jiza an gane kuwa duk mutum annabi mu'jiza in yayi tafiya wani zai irin tashi magana wani zai irin tashi wai ka san da annabi yake magana shi subhanallah maganar annabi na na Aisha ta ce idan yana magana kai ka ce mai kidaya yanzu iya lissafa harafi harafi da yake fita daga bakin sa sannan in yi magana ba da kunna ake jin maganar annabi yanzu duk wanda yake ji na da kunna yake ji shi kuma annabi duk wata kofa ta cikin ɗan adam tana jiyar da shi maganar annabi in yi magana sannan maganarsa tana tafiya ne da ya kwanta a hankali yake magana amma na ƙarshen layi yana ta da yake fana waye ne irin murmushin annabi kawai waye zai iya kure shi ko ka ba da annabi sai na hasan ba yana kama da annabi don sai da fadi ma ba yana kama da annabi hanna na aisha ta ce wata rai dan ya shigo sai mu kamar annabi sai mu kira sai mu ne to da zai zo annabi sai ka gane wannan hasan ne saboda shakalin annabi irin na annabi ne kawai annabi tsarin halittar shi irin nashi kuma Allah da ya yi shi ta, sai yi shi automatic ba manual automatic canzawa ya shi annabi yanzu ka ji ka ce kai da ma in na je gidan annabi in same shi yana shan dankara kana zuwa abin da za ka samu na yi ka ce ina ma in na je gidan annabi in same shi yana nafila ina so in ka annabi na sallah tana kayatar kana zuwa abin da za ka samu annabi na yi wannan wannan ne kike ji ba ku ba da labari annabi Musa Allah ya kara mishi wasu Allah ya ce wani kari atina Musa a ayatu ko tisa ayatu mun ba Musa aya tara mu'jiza tara aka ba da haka ne ko ba ka bari mu'jiza tara amma can da ya kara neman wani abu ne Allah ya ce mai wa kuzna atuka wa da shi duk abin da ba ka samu mai gudu da an rubu na mun gode fara ya ishe shi kan kan cewa shi ya koma shi kuma annabi ba wai a rayuwar annabi samun cikin annabi kawai irhas irhas saboda sai da annabi ya zama rasulu ka san ba wanda ya san da annabi ya ba annabi eh nubuwar annabi ba wanda ya san risala a asali Sabida matakon tarbiyya ya ce wa adamu bai da imani tun yaushe kake annabi ya ce tun adamu yana tsakanin yungu da kai wa ya san wannan rana to bayan aiko annabi